أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم غفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعلنا من أتقائك من النار بهذا الشهر المبارك يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumna 27 a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar shida a watan uku watan Mac. shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na Ubayy ibn Ka'ab da ke nan a yagi yan kifi karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri daga wannan masallaci a wannan wata mai alfarma Ramadana kuma wannan zaman namu shine ma qabla al-akhiri da yake makotaka zama na karshe gobe insha Allah a kwana a tashi zara ba ta kyala da ni kunnatin nisa'i muna cikin suratul nisa'i amma kafin nan akwai mai tambaya da ya rubuto menene hukuncin wanda ya zubar da ciki bayan kuma cikin ya kai wata hudu shine tambayarsa to kaga da kansa ya kama hanyar yi wa kansa hukunci inda ya ce ya kai wata hudu ka san ya kai ya san kenan in ciki ya kai wata hudu akwai wani bambanci na musamman inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nadfatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yarsalu ilayhi al-malak kwana 40 kwana 40 sau uku wata hudu kenan ko sai a turo mala'ika fa yun fakku fihi sai a hura masa rai to kaga yanda ya san kisan kai yayin yake tambayar mu sannan kuma ma me ya kawo a zubar da cikin karanta Allah wata matsala ce a baya kafin zubar da cikin eh ƙarshenta matsala ce can ma kuma a ƙara da wadda ta to ko ɗanka ne na gida in ba larura ba larurar da kuma likita likitan kuma amintacce ya tabbatar da wannan ɗan da yake cikinta in aka bai shi biyu babu za a yi to shi ne sai a gato ai gara a ceto ita samammiya shi a tafiyar da shi wannan fa sai likita likita ma amintacce ba kowane likita ba bare wannan cikin da ba mu san ne menene aka ji an hura masa rai ko mu musamman dalilin kisa kuma aka zo ake tambayar mai hukuncin kafin kowa sani kai da kai saboda haka muna cikin suratun nisa'i wa akazna minha salasatan wa ishirina darsan mun yi darsi da a baya inda ma bada anar darsar sabiki wanda mun fara darasin da ya gabata bi tsabi afa'i, wal munafiƙina da ɗabi'ar raunana a musulunci ko kuma munafakai a musulunci au akasarin na ko kuma kace da ɗabi'ar mafi yawancin mutane wata ɗabi'a ce fi isha'atul akhbari wajen yada labarai fauran cikin gaggawa min gairi tasbitin ba tare da an tsaya an tabbatar da wannan labarin mai ingancinsa ba wani lokacin da manufa wani lokacin kuma da ganganci da rashin sanin hadarin abin da ake yi na shi ne da manufa dama irin wannan yake so kadan yake jira shi ma zai iya kirkira ba kuma an ce ga shi. ne neman kuka ne aka jefe shi Sau haka fa umiru bi amri ila rasul to sai aka umarci mutane su daina saurin yada labarai su mai da al'amari zuwa ga Allah wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga majibinta al'amura a cikinsu. su wa min samma bayan nan amara Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallama bi tahridil mu'minin Allah Allah ya umarci shi zaburar da muminai alal qitali akan wato yin yaki ma al hikmatu fi zalika tare da fadin hikimar haka ila an katamna bima la yanfaku anil mujtama'i sannan kuma dai har muka rufe darasin da abinda baka raba zamantakewa da shi wa huwa ta'awu shine taimakekeniya wa shafa'a da kawo dauki to sai dai imma alal haqqi ko dai ayi abin taimakekeniyar akan gaskiya wa imma alal batili ko ayi ta akan banna kama fi ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimakekeniya ku haɗa ƙarfi da karfe akan nagarta da tsoron Allah amma kada ku haɗa karfi da karfe akan saƙo da wuce gona da iri wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin akuba ne idan aya ta biyu to amma dangane da wato inda zamu tashi yau za mu tashi ne akan kuma ƙa'idar mu'amala haɗuwa da juna me ya kamata a fara da shi in mun haɗu? to wannan ne abin da mu fara da shi daga ayata 86 a ramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana إن الله كان على كل شيء حسيبا الله تعالى يتشي إذن أكا غيشيكو أكا مكو غيسوا da wata irin gaisuwa to fa hayyu bi ahsana minha idan za ka yi raddin gaisuwa za ka mai da gaisuwa ga wanda ya gaishe ka to ka gaishe shi da mafi kyau ƙari akan irin gaisuwar da ya maka komin kyanta aurud duha in kuma ba za ka ƙara ba to karka kasa da irin wanda ya maka in kai ba za ka yi masa ƙari ba ai iza sallama alaikumul muslim idan wani musulmi ya muku sallama Faridu alaihi afdala mimma sallama yi da masa da mafificin abin da ya sallama da shi ko kuma ku maida masa bi muslima sallama ko da irin abin da ya sallamar ya yi gaisuwa bihi da shi fa ziyadatu mandubatun ibn kasir yace karin mustahabbi ne wal mumasalatu mafruḍatun amma ka mayar masa da irin wanda ya maka in baka kara masa kuma wannan wajibi ne amma an ka kara to mustahabbi ka kara masa ai hadisi ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wanda ya muku abin arziki ku rama masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku samu abin da za ku rama masa ba to fa da ulahu ku yi ta masa addu'a hatta ta jidu annakum qadi atumuhu har sai kun ji kaman kun rama masa wato da addu'a saboda haka mai da sallama yadda aka yi maka wannan wajibi ne ka ƙara masa sama da yadda ya maka kuma tunda addu'a ce wannan mustahabbi ne aljazair yake cewa fa inna allaha ta'ala ya amuru ibadahu almu'minina Allah yana umartar bayinsa mu'minai bi an yariddu at-tahiyyata ko tahiyatan su wato mai da gaisuwa man yahayihim ga wanda ya gaishe su bi ahsana ma kana bi ahsana minha da sama da irin lafazin da ya amfani da shi fa in lam yakun in ya zama ba zai ba da sama da yadda aka masa to fa bil masal to ya dai kwatankwacin abin da aka masa sallamar da shi ya yake assalamu alaikum kai maka cewa assalamu alaikum amma in sai samu kace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullah kai masa ƙari akan abin da ya maka to shine to in ba ƙarin to ai kwatankwaci man qala assalamu alaikum falyaqul raddu to shi raddu din mai raddi yace wa alaikum salamu wa rahmatullah kaga ya masa ƙari wa man qala assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullah falyarud alaihi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa qawluhu ta'ala faɗin Allah da yace inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ta'ala cewa ya kasance akan kowane abu mai hisabi ne karkare na sallama yawwa ala kulli shay'in hasiba ba dai magana bace ba dai furci bane ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ba wani lafazi da baligi zai yi fati akwai raqibun atid wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna saboda haka Allah kana ala kulli shay'in hasiba fihi tadminun lil mu'minina akwai kwadaitar da mu'minai ala anna Allah ta'ala yusibuhum ala ihsanihim Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada akan kyautatawarsu wayajzihim bihi kuma zai musu sakayya da wannan wato kyautatawa da suka yi abdurrahman sa'idi yake cewa at-tahiyatu hiya al-lafaz as shi shine lafazin da zai fito min ahadil ne daga ɗayan biyun mutanen da suka haɗu ko ayari biyu da suka haɗu ala ikrami kuma ta fuskar girmamawa wa du'a da addu'a wa ma yaqtarinu bizalika da ma abin da yake ake haɗa shi da furcin min bashashati na sakin fuska ba wasu ya ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma yawwa dalaqatul wajhi Wani hauha da makamancin waɗannan wa a'la anwa anwa'u mafi ɗaukakan nau'in gaisuwa ma warada bihi shar'u shine irin gaisuwar da shar'a ta zo da shi min assalam na daga assalam ibtida'an wa raddan farawa da wanda ya fara da wanda zai juyar fa amara ta'ala almu'minina sai Allah ya umarci mu'mine annahum idza ayyu bi bi ayyi tahiyatin in an gaishe su da kowace irin gaisuwa kanat hanyar duha su mai da wannan gaisuwar bi hasanin minha da mafi kyau kan abin da aka yi lafazan lafazi, wa bushashatan da sakin fuska aw mislaha ko kuma kwatankwacin tafi zalika wa fahimu zalika annahyu an adamur raddi malan yace amma dai abin da za a fahimta a wannan ayar annahyu an adamur raddi hanin a maka sallama ka dauke kai kai shiru ana da wannan matsalar wani sabga ta masa yawa ka kai ta sallamar a banza wani kuma dama ba zai ba baka fuskar sallama ba kanka zo ya dauke kai karasa ya zaki to akwai dai al'amura da dama to amma dai malam anan ya ce akwai ani akan wanda aka yi masa sallama din shi kuma ya ƙi raddi ya ƙi juyar da sallama bilkuliya kulliya aurar da ha duniya ko kuma ya mai da sallamar da aka masa da wadda ba ita ba ka ce mutum assalamu alaikum rahmatullahi yawa nan ai yi ba yau don ce wannan yana daga cikin wa anil ayat amma game da ayat da za ta zo ya kulin zuhaili zuhaili yake cewa al'ayatu mutawajjihatun a amalin nasi bi daruratil alju'i ila wahada aya za ta mai da ayyukan mutane ta hanyar larurar koma ma Allah baraka wa ta'ala shi kaɗai, wa muhaddidatun tahaddaje lahum gare su al manufa ta kowane aiki ta zama manufa ce guda ɗaya shi ne lillahi haddadul maqasid kenan alhassanatu fi dunya wa muhazziratun kuma tana mai tsawatarwa lahum ga su mutane min hisabil akira su sani fa akwai hisabi ranar lahira inna rabbaka labil mirsad fa qala ta'ala sai Allah yake faɗi a ayatu 87 الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه نعم ومن أصدق من الله حديثا الله اسم الجلالة كينانكو انت دواني سنان الله راجع إليه يناكما موانا سنان لا إله إلا هو babu al'ila an ce al'ilahu shi ne allazi ya tsa'u falayi usa wanda ake masa biyayyar da ba a saba masa kaufan wa wa tawakkulan wa inabatan wanda ake tsoronsa ake kwaɗayin rahamarsa ake dogara gare shi ake komawa gare shi to shine Allah to Abdurrahman da yake cewa yukhbiru ta'ala an intiradihi Allah yana bada labarin kadaituwarsa bil wahadaniya wa annahu la ma'abuda cewa babu wani abin bauta wala ma'aluha babu wanda zuciya za ta damfara da shi illa huwa sai dai shi duk wanda ka kama ba shi ba ka kama kafar wala ka saki rishi ka kama ganye kamalihi fi zatihi saboda kamalarsa a zatinsa wa ausafihi da sufofinsa wa al munfaridu bil khalqi saboda shine ya kaita da halitta wa tadabiri da juya al'amuran halitta rububiyya kenan wa ami az-zahira wal batina shine ya kaita da ni'imar da yake yi maka ta zahiri da ta batini wazalika wannan yastalzimu amra bi ibadatihi to sai lazamtar maka in dai wannan shine Allah to la ilaha illa huwa al'amru bi ibadatihi umarni da bautarsa wa taqarrubu ilayhi da neman kusanci da shi bi jami'i anwa'il ubudiyya da dukkanin nau'o'in abin da yake amsa suna ibada ka nemi kusanci da Allah لكونه المستحق zalika don kasancewarta shi ya cancanci haka wahadahu wal mujazi kuma shine mai sakayya lil bayi gabayi bima qamu bihi min ubudiyatihi na abinda suka yi na bautarsa aw tarakuhu ha ko suka bari ba su ba walizalika sama ala wuqu'il mahall aljaza. sai Allah ya rantsuwa akan faruwar inda za a yi sakamakon wahuwa yau mulkiyama, shi shine na tashin alqiyama fa qala sai Allah ya hada da lamul ne la yajma annakum wallahi Allah sai ya tattara ku ila yawmul qiyamati a ranar tashin alqiyama la raiba fihi babu shakka ba dawutun alqiyama ai awwalukum wa akhirukum fi maqamin wahid na farkon ku da na karshen ku sai an haɗe ku a guri ɗaya alhafiz al-bagawi yake cewa wasu miyatul qiyamata qiyamatan an kira kiyama da alkiyama ne annan nasa na min quburihim dan mutane za su taso daga kaburburan su ne qala Allah ta'ala Allah yace yawma yukhrijuna min al-ajdati sura'a dan da mutane za a fito da su daga cikin kaburbura su fito suna cikin sauri wata aya tace na ila da'i ka gani yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi suratul ma'arij ayata 43 wakila aka ce an ce mata alkiyama li qiyamihim ila alhisabi da mutane za su tsaya musu hisabi qala Allah ta'ala Allah yace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yana da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta eh kowa zai ga abin da ya aikata ne kowa zai katsa sakamakon sa mutaffifina ayata wato shida nan maganar hafizul bagawi ta kare wa kama kala kuma dai kamar da yadda Allah ne yake cewa yawma tu'ura tu'raduna la takhfa minkum kafiya a wannan yinin na alkiyama za a bujiro da kuma na duk za ku fito cikin kaburbura ba mai kuyan da ta isa ta kuya wani lokacin ma mutum zai nemi wajen kuyan ya kulul insani yawma idzin aina al-mafar ila rabbika yawma idzin mustaqim nan kace inda kake yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ka gani wani lokacin kuma a ba shi damar gudun kuma ya rasa inda zai famfuzu la na illa bi sulfan babu inda za ku je ba ku da wajen tsira sai wanda yau da as shine al-iman wal amal salih wa qala ta'ala Allah ya ce wa uridu ala rabbika za a bujiro da mutane mutane za su bujiro wajen ubangiji saffan sahu sahu Allah ya ce laqad muna. yau kuma ga ranar taro muna. kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halittu ku a karan farko kowa ya tafi ɗaya bayan ɗaya dama ya yace kama ba da ana awwala halƙin lu'idu, kama yadda muka fara halittar samu dawo da shi kuma a dawo din yace wa'adan alaina wani irin alƙawari ne na kira yace kuma alaina muka ɗora wa kanmu in ka ji ala wajabci ne Allah ya ce mun wajabta wa kanmu to shi kuma Allah in yi alƙawari la lahun mi'ad Allah baya saba alkawari sai kuma ya kawo mu akadat yace inna kunna fa'ili wa'adan alaina kuma inna mu kunna mun kasance in mun ce za mu abu fa'ili na an gama yauwa sauraka za mu tayar da ku sautar kafi ayata 48 wa man asdaqu min Allahi hadisa da Allah ya faɗa a wannan ayata sautar nisa'i ai ibnu kasir yace ai la ahada asdaqu minhu fi hadisihi wa khabarihi wa wa'adihi a maganganunsa a wato labarin da ya bayar da alkawarin da ya yi azabar da ya tanada fala ilaha illahuwa ibn ibnu kasir sai jinjina ya ce fala ilaha illahuwa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai dai shi tabaraka wa ta'ala wala rabba suwahu ba wani ubangiji mai renar rayuwa ko ma bayansa wa qala ta'ala Allah ya faɗa yace za amal lazina kafaru Allah ya ba'as ai su kafare rayawa suke. cewa ba za a tayar da su ba nan ma sai Allah ya ce ya ce wato kulka ce bala wa rabbi ya hada da rantsuwa latubu a sunna sai an tayar da ku da nuna tauki sun malatunabba unna kuma sannan sai an ba ku labari bima amiltum game da abin da kuke aikatawa kuma wa zalika alallahi yasir abu ne mai sauki a wajen Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa aka bara an bi zalika kuma Allah dai ya ba da ma labarin kusantowar alƙiyama faƙala sai ce ta sa'atu wan shaqqal qamar abin har ya kai wata ya tsage kafarai, ƙwarai ƙuraisha suka ce ba su iya da annabi sai wata ya tsage Allah ya ce tunda da har wata ya tsage to alƙiyama ta kusa kuma kowace aya suka gani bujurewa za su ba za su yi imani da ita ba wa fi ayatin a wata aya yace iqtaraba lin-nasi hisabuhu mutane hisabinsu ya kusa a ina ke yin hisabi lahira to hisabinsu ya kusa ala kiyama amma wa hun fi gaflatin mu'ridin amma suna gafala suna bijirewa wa zammal mukazzibina na Bilbaasi, Allah ya zargi masu ƙaryata alkiyama fa qala yace qad kasira allazina kazzabu bi illa. haqiqa wanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah kasura sun yi asara A allazina kazzabu bi illa sun yi asara wa ma kanu muhtadina ko kadan ba shiryayyu bane yace ala innal ladzina yamaru yumaruna fi sa'ati la balalin ba'id wanda suke shakkar alkiyama to suna cin bata bata ma kuma manisanci ya sake cewa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim za mu tayar da su ran tashin alkiyama akan fuskokinsu ana jan su. umiyan suna makafi bukman suna kurame wasu man suna bebaye ma'awahun jahannama kuma ƙace makomarsu ita ce wutar jahannama kullama kabat zudunahum sa'ira duk lokacin da sakana lahabuha wato harshen wutar ya lafa sai mu ƙara muku wato karmami sai ta ƙara balbala ita wuta din zudunahum sa'ira kenan ne ya me kawo wannan Allah ce zalika jazaohu kine sakamakon su me yasa bi annahum kafaru bi ayatina dan sun kafircewa ayoyinmu wa qalu suke ta a iza kunna izaman wai yanzu idan muka riddige bayan mutuwa suwa wa rufatan rubabbu a inna lama suna khalqan jadida kuma sai a dada mu mu dawo din mu din wata halitta sabuwa wanda kawai fa wayar gari dan adam ya kai dan taurin kai wayar gari fa ya ganshi ba shi da labarin ya akai yi kawai yadda kawai ganin sa ya an yi shi amma kuma shine zo yake wannan inkari Allah ce a awalam yarau nan la'an da zika laƙar samawati wal'ar arda ƙadirun ala an kalika mislahu ba za su duba su gani ba Allah da ya halitta samai da kasai ne ikon halittar kwatankwatin su ne ai duk inda halitta ce da ya bata kai girman sama ba ka gani falayen duru na ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai fa kayfa rufi'at wa ilal jibali fa kayfa nusibat wa ila ardi fa kayfa suqihat duk wannan in bata ishe mutane ba Allah ce ba zakir kai in iya za ka tsaya inna ma anta muzakkir basu latta alaihim musai amma inna rabbaka la bil ubangijinka yana nan madakata to ba za su kalli sama ba annallaha allazi khalaqa samawati wal Allah da ya halitta samai da kasai qadirun ala an yakhliqa mislahum mai iko ne ya kwatan kwatankwatin su wa ja'ala lahum ajalan kuma ya sanya musu wani lokaci iyakantacce wanda la raiba fihi fa na illa kufura amma azzalimai duk da haka suka ƙi suka doge wa kafirci waƙala Allah ya ce waƙalu a iza kunna izaman a wata ayar suka ce yanzu idan muka zama ƙasusuwa wa rufatan a inna lama ba'un suna kalkan jarida faraddallahu alaihim bi qawlihi da Allah ya musu raddi a inda yake cewa qul kunu hijaratan aw hadida ku zama duwatsu ko ku zama baƙin ƙarfi an kuna ganin ta yadda ku wahala zai aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku nemi wata halitta da take muku girma a idanunku don an gaya musu haka fa sai quluna man yu'iduna to mun zama hakan wa zai dawo da mu a'a Allah ya ce qulil ladhi fatarakum awwala marra kace wannan wanda ya kage halittar ku da babu ku awwala marra fa sayanguduna ilayka ruqusahum sannan kuma za su kwantar da kai wa yaquluna matahu sai kuma sai yayin tashin alkiyama kul asa an yakuna qariba to ka ce musu yana kusa inda alkiyama ne an kusa kisa a wata ayar sai Allah ya ce ata amrullahi wala tasta'jilu ai al'amarin Allah ya zo me kuke gaggawa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi ranar da zai kira ku kuma ku amsa masa kuna gode masa ba nan kuna butulce masa ba can kun karyata kuma a kira ku kuma ku amsa da godiya wata zunnuna illa bistum illa qalila kuma sannan nan da kuke ganin kun samu mai faɗin kuka fanta ma sai kuma kuke ganin kuke da cewa ba ku zauna ba ma a duniya ku illa kalila sai dan kaɗan ba haka ya gaya mana ba a suratul lufuru abin nan ne rumi ne wa yau mata ƙomu sa'atu yi ƙusumul mujirimu na malabi su gairasa Allah ce kazalika kanu yi ufakun da alkiyama za ta tsaya masu laifi za su rantsuwa a gaban Allah su ce ba zana ba a duniya sama da awa ɗaya Allah ce kazalika kanu yufaku haka za shi ta kirkiran wannan wato ƙarya ɗin. sun aka yau mai da ukun fatar jibu na bihamdihi wata zunnuna illa biskim illa kalila wata ayati taliya dangane da ayat da za ta zo mun danin suratun nisa'i istifhamun wa inkaru to akwai istifhami ne na inkari wal kitabu li jami'il mu'minina magana ce ga dukkanin mu'minai lakin lakin ma fihi min al ma'ana at-tawbihi amma abin da ma'anar ta kusa shine nuna gajiyawa da kasawa muwajjahatun ila ba'dihim wanda aka fuskantarwa wasu sashe na musulmai lima yu'amiluna almunafiqina bihi saboda abin da suke mu'amalantar munafikai da shi faqala ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa a aya ta 88 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما كسبوا نعم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين kaman to me ya same ku ya akai wani abu ya raba kanku musulunci kalma daya amma har ga wata matsala ta taso ta munafikai ta raba ku biyu wasu suna ganin i wasu suna ganin a'a kama lakum fil munafiqina fi'atayn Rashidu rida yake cewa ai iza kana allah ta'ala qad amarakum bil qital in allah ne ya umarce ku da yaki fi sabilihi dan daukaka addinin sa wa tawa'ada al mubti'ina anhu kuma yayi alƙawari ga wanda suke dogewa suke kin yin yaki wallazina tamannau ta'khira kitabatihi da kuma wanda suke gurin ina ma dai ba a wajabta yaki lima katabta eh, alainal qital laula a kartana ila ajalin karib da muka yi a baya suke burin ina ma ba a wajabta yakin ba yanzu wa iza kana la ilaha gairuhu in ya zama shine wanda la ilaha gairuhu babu abin bauta ma wa bisa cancanta in ba shi ba wato ba da barin na iya za a yi ibadar ba ba da garaje ga dami za a yi ba cancanta za a yi to la ilaha gairuhu amma inda banin na iya ne inda karambani ne inda bin bata ne to ababen bauta suna da yawa amma inda tantanta ne La'ilaha, ilaha gairu to wa iza kana la ilaha gairuhu fa yatruku amruhu wa ta'atuhu li ajali ya za a mutum ya je ya bar umarninsa ya bari masa biyayya dan wani famalakum tataraddaduna fi amril munafiqina me ya kai ku kuke taraddudi al'amarin munafikai wa tanqasimuna fihim ila fi'ataini har game da hukuncin su ku rabi gida biyu wallahu arkasahum bima kasabu bayan Allah subhanahu wataala ya tozalta su ya mai da su baya ya da kusar da su sakamakon abin da suka aikata ai kai fataftariquna fi sha'anihim ta ya za ku ce wato rabuwa akan sha'aninsu wal halu anna Allah ta'ala arkasahum wa sarrafahum Allah madaukakin sarki ya mai da su baya ya kawar da su an haqqi allazi antum alaihi gaskiyar da kuke kai su sun batta bima kasabu wannan sakamakon aikin su dama mun ce dan adashi shi musabbabin abin da ya same shi ne amma Allah ya sani sunnar Allah ce in kai wancan ka samu wancan in kai wancan ka samu wancan to ka bima kasabu min a'malihim sharri wal ma'asi na ayyukansu na sharri da sabo hatta annahum la yanzuruna fihi nazar al-insafi har ya zama ba sa kallon addininku da kallo na adalci wa inna ma yanzuruna ilaikum wa ma antum alaihi suna kallon ku da abin da kuke kansa nazaral a'da'i kallo na abokan gaba almubtilina wa yatarabbasuna bikum dawa'ir suna jiran wata masifa za ta same ku wannan shine a turiduna to yanzu da kuka rabu biyu kuna so ne ku da kuke ganin ku kyautata musu ko a ce su ma namu ne an tahadu man adallallah ku shiryar da wanda Allah maɗaukacin sarki bai masa gamda kasari da shirya ba ai in innaka la tahdi man ahbabta walakin na laha Allah yahdi man yasha'u ai qul inna lahi, huwal huda shiryar Allah ita ce shirya. shiriya atriduna an tahadu man adallallah wa qila ma'anahu at ataquluna yanzu kuna cewa anna ha'ula'il muhtaduna wannan shiryayyu ne wa adallahum Allah bayan kuma Allah ya bai musu gambarkatari da shiryar ba qala qurdabi imam abu abdullahi qurdabi yake cewa atarshiduhu ila ila tawabi ku yanzu ku shiryar da wani zuwa ga daidai bi an hukuma lahum bi hukmil mu'min sai da za a yi masa hukunci da hukuncin da aka yi wa masu imani to man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi bai masa gam da katari da shari'a ba falan tajida lahu sabila ba yadda za a yi ka sama masa wata hanya da zai biya gane gaskiya babu wannan hanya ai dariqan ilal huda hanyar gaskiya war rushdi da daidai wa talabul hujja da kuma neman wai dalili a shi duk wanda ya kama hanyar layin bata ya gamsu da shi ai ba duk hujja ba za ta yi masa komai ba ba ma zai ji ta balle gane ta wa fi hadha raddun ala al qadariyya imam abu abdullah al qurtubi yace to a wannan akwai raddi akan qadariyya wa gairi, da wasu su wanda suke sa bi kalqi hudahum wa adam taqad wa qad taqaddama suke sa su kawai shari'a ma halitta ce kuma su kafa hujja rashin shari'ar dalili ne saboda wai ba su da tasu dan adam sai yadda aka yi da shi kuma mun sha faɗa irada kala biyu akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya shine Allah ya yi nufin duniya ta zama musulmai da kafirai a irada kauniya a irada shar'iyya sai ce baya san kafirci sai aiko manzanni don su nuna mutane baya san kafirci sai aka zo aka ce maka to eh mutane za ka suka shi biyu musulmai da kafirai amma Allah ya ce man kafara fa alaihi kufuru wanda fa yi kafirci sakamakon kafirci zai dawo mata, Allah ya ce baya san kafirci to sai ka ce a ai dai da dai iri biyu ce rayuwa kawai in na yi kafirci ma Allah ne in na yi imani ma Allah ne kana faɗin wannan kalma ɗaya za a gaya maka to shi ke ka kaga yanzu tituna na tafiya mai gatari to je kwanta a kan kwantar nan minti talatin muke so kai a kwanta kai. me zai ce a so kake mota ta kashe ni ita a'a ai in Allah bai kaddara za ta kashe ka bai da kwanta haka za ka tashi ko ta bi ta kanka ko trailer ce kuwa zai yadda yana son kwanciya dagin da masallaci ko ya fi gane wani ta ce to can ma in kana so ku gamu da Allah lafiya tun da ya bayar can kafirci to bi shari'a in ka kaki to kai kawa kanka man ka farafa alaihi kufur kuma ya gaya maka dama shi dan adam inna hu sabila ma shakiran wa ma kafura to ba za ka kafa hujja da irada kauniya ba ka taba wa irada shar'iyya yadda ka san ba za ka zauna ba kana jin kishirwa ba ka sha ruwa ba kuma ka ce ka zauna lafiya dole sai ka nemi ruwa to haka duk har komai yana da musabbabi ka shine ka kama irada shar'iyya ba haka baka hau beni da shi mai hawa biyar sai kun hau talibta a kai ku lafiya lafiya sai ka ce to ku leko ta wundo ya ka nuna masa mutane tan kamar yan tsaki suna wandar wandar to kaga can inda muka baro to abinda za a yi ni zan koma ta lifta da muka hayo amma kai tsalle ka da rama hada ta yaya kai to kake in faɗi in kare a Allah in ya kaddara za ka kare ba za ka kare ko ta nan ka ba in bai kaddara maka karewa ba sauka yadda na sauka lafiya ka za ka sauka zai yadda to yake ya kama musabbabi na sauka lafiya a biyo ta lifta ko ta step ko To za ce to nan ma musabbabin haɗuwarka da Allah shi ne ka bi shari'a yauwa ba wanda aka liƙa a goji aka ce kai kafircin za ka yi kawai aiki aka faɗa Allah ya ce baya san aiki kaza yana san aiki iri kaza yau to sai kuma ya baka zaɓi ikhtiyari to in ka ce wancan zaka yi to kai ka zaɓa wa kanka kuma zai kama ka ya talabi inda zai kai wanda ya zaɓa wa kanka Allah ya dace da mu saboda haka yake cewa min amali shari'ar ma'asi hatta annahum yazannu yanzuruna fikum ba ta kallon ku da wato insafi wanda Allah ya shirya da shi kuma ba mai iya wato batar da shi wa akiru ma qalahu rashid to abinda karshen abinda rashid rida ya faɗa akan wannan ayar a tafsirul manar yace cewa ka annahu qala yaje kaman Allah yana cewa man taraka sabilallahi duk wanda ya bar hanyar Allah wa hiya tibaul fitrati shine hanyar bin fitra salima abinda hankali da yanayin dan adam aka gine shi akai bisti imalil aqali ne amfani da hankalinsa kana min sunnatullahi an yakuna ballan to duk wanda bai bar ya bar hankalinsa ya je bu hanyar da ba ta masu hankali ba to yana daga cikin sunnar Allah kuma wannan ya zama ballan batacce ne dula hayatihi tsawon rayuwarsa la tajid lahu sabilan ukhra saboda in dai hankalinsa da fitirarsa bata nusantar da shi yabu ba to ai la tajid lahu sabilan ukhra baka da wani hanya ta daban kuma yasluku hada zai kama fayahtadiya ya biha ya shiri ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya Allah ta'ala yake faɗa a ayata 89 a ranar ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء نعم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أن منافقين da wasu ke kyautata musu zato a cikin ku waddu law takfuruna burin su kuma ku kafirce kama kafaru kamar da suka kafirce fatakununa sawa'a kamar da Hafiz al suke cewa buri dan buri kenan anan suna burin ku kafirce don kuma dan don kuma ku zama iri daya kaga buri ne don buri sadaka waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ibn kasir yace litastawu antum wa iyyahum fiha dan da ku da su ku zama ɗaya a kafirci da bata wa ma zaka illa li shiddati adawatihim wa bughdihim lakum sai dan ƙiyayyarsu daga bar da suke muku wali haza qala saboda haka Allah ya yace fala tattakhizu minhum waliyan kada ku riƙi wani majibinci a cikinsu a cikinsu abdurrahman sa'id ya ce wa haza yastalzimu adamu muhabbatihi to wannan yana lazamta maka ka ƙi kafurai li'anna alwulayata far'ul muhabba domin jibintar al'amari yanki ne na soyayya wa yastalzimu aidan sannan da yana lazamta maka lallai ka kai fushi da su wa adawatin ka kyamace su na nahaya an shay'i domin a hana ka yin abu amurin bi diddihi to ana umartar ka ne da kishiyarsa ka ce kakka so su malam to ake nufi ka ƙi su eh annahi an shay'i amrun bi diddihi to da ka wa hazal amuru muwaqqatun to amma wannan umarnin na cewa kar a kirɗe su waliyai muwaqqatun bi hijratihim an sa masa iyaka da in sun yi hijira ba munafikai bane kenan fa'iza hajaru jara alaihim Majara, jara alal musulmina amma inda suka ce su musulmai ne kuma sun baro makka sun yi hijira to hukuncin da ya hau kan musulmai ya hau su? kama kanan nabi sallallahu alaihi yajjari a hakamal islami kamar yana mana ke wato gudanar da hukunce-hukuncen musulunci likulli man kana ma'ahu da duk wanda yake musulmin ne wa hajara ilaihi kuma ya hijira ya zo masa wa tawa'un kana mu'minan haqiqatan mumini ne na hakika au zahiran imani ko a zahiri ke da imani wani zuciyarsa Allah ya sani inda yi imani ya yi hijira annabi yana karɓarsa hukunci ya hau kansa na masu imani to su ma intan da aka ce karku so su hatta yuhajiru fi sabilillah har sai in sun yi hijira dan Allah fa in wallau to idan duk da wannan an ce a ƙi su an ce in ba su yi hijira ba imaninsu bai tabbata ba akwai zargi a kansu kuma suka ƙi tawallau suka juya baya albagawi yace a arabu an tauhid wal hijra ba dai tauhidin bane sun tsaya kan tauhidin sun yin hijira kuma suna da awar musulunci fa khuzuhum wa qatuluhum ku kama su ku karkashe haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakizu minhum waliyan wala nasira kada ku taba rikar wani daga cikin su wali majibinci ko nasir ko kuma mai bada wani taimako wannan ayar an soke ta farkon musulunci ne ai la tawaluhu la kada ku jibince su wala tattansuru bihim kada ku nemi taimako da su alal a'da'i akan abokan gabar su ma damu kazalika mutukar suna wannan matsayin nasu abdurrahman idi yake cewa kuma inna allaha ta'ala istathna min min qitali haula al munafiqina as-salata Allah sai ya togace wasu nau'o'in mutane guda uku wanda ba za a yaƙe su ba فقال سيكي yake آية aya إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نعم الله يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق sai dai wanda akwai ko musulmai kun yarjejeniya da wasu ta zaman lafiya dama mun ce musulunci farko da awaka musulunta in ka ito ka zama kafirin amana wanda kuke da yarjejeniya da su kuma su ma suna da yarjejeniya da wasu shine wanda ya suluna suke da wata alaka zuwa ga mutanen da bainakum wa bainakum misa akwai wato alkawari yarjejeniya a tsakaninku to haga wannan an wale su ne firka ta farko kenan wa firkatu saniya qaumun su kuma mutane ne da aka ce auja uku wanda su kuma suka zo muku hasirat sudurahum an au yi yuqatilu qaumahum ba sa san suna kyamar su yaƙe ku don matsayinku na musulmi ko kuma su yaƙe al'ummarsu don sun musulunta ma'akum wahun banu mudlat ai bi kuwa la tamsahu anfusahum bi qitalikum wato hankalinsu bai kwanta ba da su yaƙe ku a matsayin na musulmi wala bi kitali qaumihim kuma za su yaƙi mutanen da suka musulunta ba wa ahabbu tarkal qital al fariqain sai suka zabi da musulmai da ƴan uwansu ba wanda za su yaƙa to fa haula'i aidan umira bi tarkihim to an yi umarni da su ma a rabu da su wa zakara al-hikmata fi zalika ya ambaci hikima a cikin wannan fi kauli da ce walau ai da Allah hikimata ta zartu la sallatahum alaikum da sai sallata su akan ku falaqatalukum da sai yake ku to fa in itagalukum amma idan suka ƙaurace muku falam yuqatilukum ba su ku ba wa alqaw ilaykum salama ai fa in falam yuqatilukum ma a qaumihim suka nemi aminci wa qada'u bis sulhi suka so ayi sulhu wal wafa'i da alƙawari to fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to Allah Ta baraka wa ta'ala bai sanya muku wata dama ba ta ku yaƙe su albagawi yace ai dariqan bil qitali wal qatl babu wata hanya da aka baku kuma ta ku yaƙe su ko ku kashe su wannan sune firka ta biyu wa'incan na farko su suna da alaka da alƙawari ne da wanda kuke da alƙawari da su to haka tunda suna da alƙawari da wanda kuke da alƙawari da su sai shiga ƙarƙashin alƙawarin su wa'annan su kuma su ba za su yaƙe ku ba ba za su yaƙi ma nasu ba da suka musulunta sai suka nemi zaman lafiya su ma aka ce ba ku da wata dama ta ku yaƙe su sai alfirqatu salisa ƙaumin yuriduna almaslahata anfusihim sunan masu wayo ne su maslahar kan suke so bi qada'in nazari an ihtiramikum ba tare da wai ku girmama ku ba wa humul ladzina qala Allahu fihim sunan da Allah ya faɗa a ayati 71 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يأتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا التي ستجدون آكرين ذاكو ساموسكم ندبا سوكما يريدون أن يؤمنوكم أبن سكي سو da amintar da ku ku yarda da su cewa su ba macuta bane a wajen ku a tsabarani ya ce ma'anahu ta ta jiduna ƙauman za ku samu wasu mutane akari na duna an yi manukun suna so su amintar da ku an yi zuhiru na lakun sulha su bayyana muku sulhu duna an ya amanukun bi kalmatin tauhidi ta amintar da ku da cewa da kalmar tauhidi la ilaha illallah a baki kenan yi zuhiru na halakun da za su ke bayyana muku ita wa ya amanu ƙaumahum kuma su amintar da wato mutanensu ai wa amanu min qaumihim bil kufri fi sirri wato su amintar da mutanensu da kafirci a koyi kullum ma ruddu ilal fitnati duk lokacin da aka kira su zuwa ga wato shirka duk ilal shirki kenan urki su fiha ay raja'u wa adu ilal shirki za su koma wa shirka din kenan fa illam ya fa illam to irin wa'annan idan ba su fita daga hanyar ku ba wa yalqu ilaykum salama suka dawo suka nemi aminci wa yakuffu aydiyahum suka kame hannayensu fa kuzuhum kuma ku kama su wa qatluhum ku karkashe su haisu taqiftumuhum duk inda kuka same su wa ulaikum kun ga irin wa'annan ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wannan an ba dama hujja ta bayyana akan ku wato akan su ta ku musu da abin da ya dace da su abdurrahman sa'idi yake ce ai hujjatan bayyinatun wadiha hujja bayyananniya warewake li kaunihim mu'tadina domin yan ta'adda ne zalimi ne azzalimai ne lakum tarikina limasa sun bar wato zaman lafiya fala yalumu illa anfusahum to kada su zargi kowa idan ba kansu ba sai aljazairi yake cewa lamma zakara ta'ala fil ayati sabiqa lokacin da Allah ta'ala ya ambata a ayar da ta gabata italal munafikina ya kar munafikai mata ya juzu wa matala ya juzu yaushe ne yakin munafikai ya halatta yaushe ne bai halatta ba wannan nau'o'i da muka ji na saba zikirul qatl al mu'min to yanzu sai ya dace a ambaci kisa kuma na mai imani as-sadiq wanda shi da mai imani ne mai gaskiyar imani amma kada'an wa amdan da wanda aka yi kada'an da kuskure ko wanda aka yi da ganganci wa bayanu hukumi zalika da bayanin hukuncin wannan faƙala sai Allah yake faɗe a aya 92 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ حكا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة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 فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجر فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله يتشوى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قطعه ai ba ko kusa baya dacewa ga mumini ya kashe mumini a nan sai dai kuskure inkari ne wa man qatala mu'minan qata'an wanda kuma ya kashe wani mumini bisa kuskuren to fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta bawa mumini ko baiwa mumina ai illa qat illa qatalan qata'an wa huwa an Allah ya atami da qatluhu ka an yalmi saidan kaman yaje harbin wani abun farauta fa yasibu insana sai ya samu wani mutum wadiyatun musallamatun ila ahlihi zai kuma ba da diya da zai ba wa shi wato waliyan shi wanda aka kashe ɗin ila an yi sai dai idan su ne suka yafi fa in kana min qaumin aduwwin lakum to in ya zama kuma daga abokan gaba ne fa wa huwa mu'min to fa tahriru raqabatin mu'minatin nan ma wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in ya zama kuma tare da mutanen da kuke da alƙawari ne da su fadiyatun musallamatun ila ahli shi ma za a bada diya zuwa ga ahalinsa ma tu'ta iwadan an jammil maqtuli ila ila warasati abinda za a bayar a maimakon jinin wanda aka kace zuwa ga magada wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid da kuma yanta baiwa mumina to fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wanda bai samu wannan baiwa ba to zai yi azumi biyu jere na kisan da yayi wannan taubatan min Allah shine neman tubansa yafiyar zunubinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa kana Allahu shi kuma dama Allah ya kasance aliman hakima masani ne ko mai hikima ne cikin hukunce hukuncensa Abdurrahman Sa'id yake cewa hazihi sigatun min siyagil imtina'i ai yamtani'u da Allah ya ce ma kana din wannan lil mu'minin ai yamtani'u ba zai yiwu ba wa yastahilu mustahili ne abu ne korarre an yasdira min al mu'min ya daga mu'mini qatalu mu'min kisan mu'mini ai muta'ammidan da gangan wa fi hadhihi al ikbar wa fi hadha al ikbar bi shidda wa fi hadha al ikbar bi shiddati tahrimihi ana baka labarin tsananin haramcin kashe mumini ya ishe ka gane tsananin haramcin da annabi ya kalli ka'aba ya ce duk girman ka'aba din nan ba da kai jinin mumini ba kai ka haramcin jinin mumini ya kai kasan kuma dan boko haram ya kai dan ta'adda shi kawai mumunan ma yake kashewa a masallaci ma dan ya tabbatar da shi mumunan yake nema wannan karasa wani irin tunani ne in dama ba kafirci ba aka sa mutum yayi ya shiga rigar addini yake cuta biyu ana cewa addini ne kuma kafirci yake sannan kuma yana kashe masu addini hasbunallahu wani imal wakil ni imal mala wa nasir Allah kai mana maganin su wa inna ma yasduru zalika min kuf min kufari wannan daga kafirai yake tasowa aw min fasikin qadina qasa imanuhu na qasan aziman ko fasikin a cikin masu imani da imanin sa ya tawaya babbar tawaya wa yaksha alaihi ma huwa akbar min zalika kuma mai irin wannan kashe muminai ana ji masa tsoron abin da yafi wannan fa innal imana as-sahih domin imani lafiyayye yamtani yamtani ulmu'mina yana hana mumini min qatali akhihi a ce ya kashe dan uwansa allazi qad aqada lahu bainahu wa bainahu al-uquwa al-imaniyya wanda Allah ne ya hada uwantaka tsakaninsa da shi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akawaykum yarite da wattaqullaha la'allakum turhamu ku ji tsoron Allah game da yan uwantakar ku don ku samu jinkan Allah kaga Allah ne ya hada ƴan uwantakar allati min muqtabaha yana daga cikin abinda ita wannan wato ɗan uwantaka ta kunsa muhabbatahu ya so ɗan uwansa mumini wa muwalatahu ya jibinci al'amarinsa wa izalata ma yi yuridu li akihi min al'aza kawar da duk abin da zai bujiro ɗan uwansa na cutuwa shi zai kawar masa da shi ba shi zai ja masa shi ba a ta ma aka yi layu min ahadikum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi ɗayan kuma ba zai cika mai imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake sowa wato kansa ka gani ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake sowa kansa to laka wa wa wa ayyu aza ashaddu min al-qatl to da Allah yace wata cutarwa ta fi kisa ai duk wani abu da ya same ka kana da rayuwa ai bai kai kisa ba in kisa ya zo kuma ai dungurungun kenan lamma bayyana subhanahu hukumar qatil lokacin da Allah ya bayyana hukuncin wanda ya kisa kaba'an bisa kuskure to bayyana hukumar qatila amdan kuma yanzu nan zai bayyana hukuncin wanda ya kisa da ganganci tillati sana ifa alaiha al-yawma insha Allah a ayat da zamu tsaya akan ta fa qala azza min qa'il sai Allah yake cewa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نعم جزاك الله خيرا wato kisan kai kisan rai ya kai laifi wani mutum ya fiye saba ma Allah wani mala'ika ya gaji da sabansa sai ya ce wa Allah ya bashi dama ya gama da shi ai wannan mala'ikan yadda ya ga fushin ubangiji ya ce masa dan ba kai ka halitta shi yi sa kake so ka kashe shi to da a wajen Allah yana da kima yanzu ga hadisi ya ce maka dan mumini ya fi girman ka'aba to yanzu za ka ji jarima abubuwa a ƙuba hudu aka tara mawa wanda ya kashe wani Allah ce wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe wani mumini da gangan da ganganci shi kai tsaye aka masa hukunci fa jaza'uhu jahannam kadi na daya kuma khalidan fiha kamar mashiriki ne ba fitowa ke. sakamakon sa jahannama kuma ba fitowa akwai wani rami a tsakiyar jahannama ana kiransa wailu lau ɗara ɗa'irin alfa sanatin lanyar sil'ilai da tsuntsu zai tafiya shekara dubu ba zai je kasar ramu ba ana kiransa wailu a tsakiyar jahannama yake wailu lil mutaffifina wailu lil mushrikina allazina la yu'tuna zakata wailu lil musallina allazina hum amma an salati musahuna dan karkace lil musallin kai shiru kristoci suna da awa da wannan so duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan to fajza'uhu jahannama kuma khalidan fiha zai dawama a ciki abu na wa ghadiballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi to ga dama ayatin ta gama bacin Allah ya fushi sanan wala anahu Allah ya la'ance shi wannan yake na bazantar rahama dan an ce Allah ana mun ce shine at-tardu wal ibadu anir rahama Allah ya kore ka nisan ta ka gabarin rahama sanan wa addalahu azaban azima Allah ya tanadan masa wata azaba mai girma shi yasa na faɗi wancan ramin to shi ba a san ma shi ba a faɗi tasa ba ma kawai a azaban azima a jahannama wata azaba ce mai girma malam yace bi jur'atihi ala Allah saboda yadda yawa Allah jara'a wannan taurin kai karfin hali bi katali nafsin bi ghairi ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba to wannan shi ya jawo mata Allah ya datar da mu Allah ya kare mana imanin mu wannan shine karshen darasin mu wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimun alim Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke za su fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su ga barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su barin haram daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin alkhairan da yake cikin wannan wata wa kasatan wannan goma ta ƙarshe Allah ka riskar da mu da wannan alkhairai addu'o'in mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu na alkhairi Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sa mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين